aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala nabiyina muhammadin alhadi al'amin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa ba'ad yan uwa masu kallo da sauraron wannan tasha mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara gode wa allah maɗaukakin sarki da ya bamu ikon ganin wannan lokaci inda za mu ci gaba da darasi da muka faro akan ayyuka na zuciya idan kuma ba a manta ba a wancan darasi da ya gabata bayan da muka yi bayani ko me ake nufi da zuciya mun yi bayani a kan rabe-raben zuciya zuwa gida nawa ta rabu inda muka yi bayani kan zuciya tsabtatacciya mai lafiya kuma muka yi bayani a kan zuciya mara lafiya sannan kuma muke bayani kan zuciya matacciya kuma zuciya matacciya kamar yadda dai bayani ya gabata wato kafin zuciya ta mutu akwai wasu matakai-matakai da akan bi wanda yake mutuwar zuciyan ta zama ƙeƙasasshiya shine mataki na ƙarshe idan ba a manta ba wanda muka ce shine mataki na tara so a darasi na baya da ya gabata mun yi bayani a kan mataki na farko wanda yake shine mataki na abin da ake cewa tsatsa ma'ana arran kenan ɗigo da akan yi a ƙirjin wanda ya yi laifi a zuciyar shi idan ya tuba a goge in kuma bai tuba ba abin nan ya ta taruwa duk lokacin da ya ƙara wani laifi har lokacin da zai sanya wato zuciyar ma ta yi baki sai mataki na gaba wanda muka ce shine al'ikinan kuma duk waɗannan kalmomi guda takwas arran al a taglif al har zuwa ƙarshe kusan dukkansu in za mu fassara su zuwa ga harshen hausa suna ba da ma'ana na rufi ne kawai ko kulle wani abu to amma bambancinsu ya kan fito fili ne yayin da muka ɗan yi wannan sharhi da bayanin da muke sai muke gane cewa wani rufin ya fi wani tsanani wani ya fi wani to wannan shine bayanin da muke yi inda muka ce na farko arran ɗin nan kaman wato zunubi ne ya ta taruwa yana baki a zuciyar mutum har ya kasance ya rufe sannan mataki na biyu wanda shine al'ikinan idan mutum wannan abin ya dinga taruwa a kirjin shi kila tun a farko ko na biyu kafin ya kasance yaron jaya kirjin nashi bai tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ba ya yi sakaci ya ga cewa ai ba ma laifi yake ba to shine za a kai mataki na al'ikinan ta yadda zuciyar za ta kasance ba ta fahimtar komai bai ma san ko menene ke faruwa ba kawai yana can cikin shagala da laifi da kuma saɓa Allah maɗaukakin sarki da yake yi kenan kuma mun karanta ayoyi waɗanda yake galibi kafuran makka waɗanda aka dinga wa wa'azi da sauran kafurai ba su karɓan wa'azi to kusan irin wannan zuciya sun kai irin wannan mataki ne kafin su ƙara kaiwa wasu matakai na gaba ya kasance duk abin da ake faɗi ma ba su fahimta shi ba su so ma su fahimta balle su karɓa ko su imani ko su aiwatar da abin da ake so su aiwatar to a yau za mu tashi akan mataki na uku ne daga cikin hanyoyi da wato zuciya kan bi kafin ta kai ga mutuwa ga baki daya dukkan waɗannan bayanai suna ƙarƙashin zuciya mara lafiya ne kuma muhimmancin wannan bayani shine yana shimfiɗa ne ga wato ayyuka na zuciya waɗanda yake ake so mu siffantu da su muke yi wa shimfiɗa domin duk yadda ka fahimci abin da yake mai illa ne ka gano hatsarin shi da kuma mummunan mataki da matsayi da zai kai ka zuwa gare shi to lallai za ka yi fatan ka san to menene abin da ya kamata ka yi amfani da zuciyarka gurin yi domin ka tsira don ka'ida dama haka ne duk lokacin da aka yi menene wato eh, tahliya sai a yi tahliya ma'ana idan aka kyamaci wani abu aka guje shi to sai kuma siffantu da wani haka ko kalma ta tauhidi ta kalma shahada an kalura lura akwai nafiyu akwai ithbat ma'ana an kore wani abu an kore bautan duk wani abu koma bayan Allah aka ce to a bauta wa Allah so kaga kenan aka kore dukkan waɗannan cututtuka na zuciya da hatsarin su duk muka gane ko menene abin da ke tare da suna illa to sai a zo a mana bayani akan abin da ya shafi ayyuka na kwarai da ake so mu ta siffanta da shi sai mu tsira duniya da lahira kenan to mataki na uku daga cikin wato hanya da zuciya kan bi kafin ta mutu ta kekashe shine abin da ake cewa a taglif shi ma wannan ya zo a cikin alkur'ani kamar waɗancan guda biyu su ma sun zo a cikin alkur'ani a shi kuma abin da ake nufi da a taglif nan wato shine ya kasance wato bambancin da ke tsakanin shi a taglif da alikinan da ya gabata shine ne rufi ne kamar yadda na faɗi amma rufi wanda yake akwai ɗan wato sarari kaɗan misali a ce an rufe ka a cikin gida ta yadda ba ka iya fita misali kaga gidan za a iya cewa da dan faɗi ko misali to shi kamar wannan rufi da ake ce ma a taglif ma'ana ana nufin ma'ana an rufe mutum ne a dan wani guri takurarre kila a dan cikin ɗaki ko wani dan lungu haka kankani kaga yanayin takurar da zai yi wato yafi na wanda aka rufe a cikin wani gida kenan allah kiyaye mu to irin wannan ayar da ta yi bayani akan wannan rufi ita ce faɗin allah maɗaukakin sarki a cikin wato suratu albakara allah maɗaukakin sarki yake cewa wa qalu qulubuna gulf ana humullahu bi kufrihim fa qalilan ma ma'ana yahudawa suna cewa ai mu zukatanmu a rufe suke ma'ana dukkan wani abu da za a faɗi na wa'azi ba zai shiga ciki ba mu zukatanmu a rufe suke to allah maɗaukin sarki yake cewa haka abin yake allah ya la'ance su da kafircin da suka yi saboda haka ba su yin imani sai kaɗan ko kuma ba ka samun masu imani daga cikinsu in ba wasu adadi kaɗan ba ire-iren su abdullahi ibn salam sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake suna daga cikin wato bani isra'il amma daga baya suka yi imani to kaɗan ne za ga sun yi imani ko kuma in ma za su yi wani imanin za ka ga imanin da ba zai musu amfani ba ne kawai sakamakon wannan rufin da ke cikin zukatansu allah ya kiyaye mu a cikin ayar wato suratun nisa allah sarki yake cewa fa bima naqudhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim al anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf allah maɗaukakin sarki yake cewa saboda saba alƙawuran allah da suka dinga yi allah ya ce ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi imani da annabawa suka ƙi imani suka dinga karkashe su ba tare da wani dalili ba haka kurin saboda tsagiranci da kafirci kuma suka dinga cewa wato zukatansu ma a ƙeƙashe suke a rufe suke saboda haka sai allah ya sanya wani rufi din ya azabtar da su sai kasance baka taba samu sun dace da imani in ba kaɗan ba kamar yadda bayani ya gabata kuma wannan aya tana ƙara nuna mana cewa wato dukkan wani illa ko wata matsala da mutum zai fada ciki zaka ga cewa shine ya jawo wa kanshi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum galibi mutum shi yake jawo wa kanshi rikici saboda mutanen nan yahuda da kake gani wato allah maɗaukakin sarki yake cewa saboda saba alkawuransu da kashe annabawa da manganu na izgilanci da suke yi sai allah ya rufe zuciyarsu ya kasance ba su samun wani amfani balle masu iya yin imani so kaga kenan duk wanda yake so ya tsira to lalle ya yi kokarin nisantar laifuka sai allah ya bashi dacewa da taufiki muna fatan allah ya sa mu dace wannan kenan a takaice ma'ana a taglif nan rufe na cikin zuciya ta yadda mutum yana rufe a wani guri wanda yake takurarren guri ne babu sakewa bai san me yake faruwa a waje ba sannan a cikin kanshi kanshi bai san menene abin da ma zai mai amfani ba Allah ya kiyaye mu tun ake wannan mataki na at-taglif abin da yake gaba shine al-iqfal shi ma dai rufin ne yake nufi amma da bayanin da zamu yi abin zai dan fito fili mu fahimci bambancin shi da wanda ya gabace shi shi ko wannan mataki shi ma din Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma a aya da Allah madaukakin sarki yake cewa afala ya tadabbaru na alƙur'ana am ala a aqfaluha shin menene ya sa mutane ba za su dinga tadabburi ba suna yin tunani cikin ayoyin alƙur'ani misalai da allah yake bayarwa daban-daban da darussa da hikimomi me ya sa mutane ba su ɗaukan izina da darasi a kansu domin su samu canji su samu tasiri na ƙwarai a rayuwarsu koko a cikin zukatansu akwai wani rufi ne da ke hana su hakan nan kaga wannan zargi ne wanda yake allah yana kalubalantar mutane akan cewa to duk wanda fa baya tadabburin ayoyin alkur'ani to kamar wato an samu wani rufi ne wanda yake mai tsanani da yake hana shi haka kuma wannan hanya ce ta mutuwar zuciya allah ya kiyaye mu sannan asad yake cewa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab alqur'ani wani littafi ne mai daraja da muka saukar zuwa gare ka ya manzo sallallahu alaihi wasallam saboda mutane su dinga tunani ga ayoyin shi suna nazari suna ta'ammuli suna tafakkuri suna tunani mai zurfi tunanin da zai kai su ga imani da ƙara kusantar Allah don su ƙara nazari sannan kuma mutane na ƙwarai masu hankali su ƙara fahimtar menene Allah maɗaukin sarki yake nufi da me za ka yi wannan tunani kuma ka fahimta ai da zuciyarka ne so ga allah maɗaukin sarki yana umarni da cewa a dinga tunani ana bayi wa maganganun shi kulawa da ya kamata domin in aka rasa haka to zai kasance wanda eh, wato zuciya ta zama tana da wani rufi kenan da ke hana ta haka kamar yadda muka yi bayani wannan kenan saboda haka wato Eh, wannan rufe nan na zuciya da ake samu kaman kwado ne kenan kaman misali an zo an rufe ka ne a dan wani kankanin guri aka zo aka sa kwade aka danne ya za a yi da irin wannan misali yanzu a samu wani kwado wanda ake rufe kofa da shi padlock kenan mai karfin gaske a rufe kai ka san kafin a zo a buɗe kofa na in dai ba da mukulli ba wanda ke da mukulli zai buɗe akwai aiki wanda daga karshe sai dai a yanka wato padlock din a shiga ko kuma a karya kofa to kwatankwacin irin abin da wanda baya tunani cikin ayoyin Allah wanda zuciyar shi ta samu wannan matsala ta bi hanyar kekashewa irin halin da yake tsintan kanshi a ciki kenan kamar wanda aka rufe zuciyar shi da kwado ne mai matukar karfin gaske da nauyi wanda yake bude shi akwai aiki duk da ke za a iya budewa misali datis idan ya koma zuwa ga Allah ya tuba to shi kenan abu mai sauki ne za a iya buɗe zuciyar shi amma in ko yaki to tana nan wannan zuciya a rufe sai ƙari ma akan haka ƙari akan haka shine abin da kuma zai zo mana gaba shine shaddu shi kuma inda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan shine a cikin suratu yunus Allah maɗaukakin sarki yana bamu labari na annabi musa da yadda wato annabi musa ya yi addu'a allah ya halakar da fir'auna da mutanen shi saboda barna da suka yi annabi musa yake cewa rabbana qumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim kaga wannan washdud ala qulubihim din nan shine ashad ma'ana zuciyar tasu ta riga kaman an rufe ta da wani kwado to sai kuma kila a zo a samo wani abu kaman sasari ko cin haka sai a zo a ƙara ɗorawa akan wannan wato kwaɗan ka ga an ƙara wa abin ƙarfi kenan to kamar kwatankwacin bambancin da ke tsakanin al'iƙifal da ashaddu kenan shi ma wannan wani mataki ne wadda zuciya idan ba a bi yadda ya kamata ba tana cikin hali na rashin lafiya an tuba an koma ga allah to za ta kawo irin wannan mataki wanda yake gargara ne wanda yake kaiwa zuwa ga mutuwar ta baki daya to daga mataki na ashaddu da muka faɗi yanzu sai kuma mataki na gaba wanda yake shine a tsobu'u shi ma dai rufi ne in za mu fassara da hausa shi kuma abin da ake nufi da wannan a tabu'un nan shine duk lokacin da wato zuciya ta samu wannan baki na zunubin nan ba a tuba ba har yayi yawa sannan ya kasance an samu mataki na biyu wanda shine al'ikinan shi ma rufi ne bayani ya gabata daga nan mutum bai tuba ba bai faɗaka ba har aka zo aka samu mataki na at wanda yake shine mataki na uku sannan aka zo aka samu mataki na al mataki na hudu wanda muka ce kaman an rufe zuciyar da kwado padlock kenan sannan aka samu mataki na ashad ma'ana an zo an ƙara wani kwaɗon ko wani sasari ko wata sarƙa mai ƙarfi aka rufe misali kofa eh, da shi kamar kwatankwacin zuciyar mutum ya kasance an yi mata haka to fa abu na gaba shine a tabu duk lokacin da aka samu haka mutum bai faɗa ko bai tuba bai koma zuwa ga Allah ba shikenan sai Allah ya wani irin rufi a cikin zuciyar shi Allah madaukin sarki yake bayani kan kafirai waɗanda yake an ɗeba tsammani daga imaninsu daga cikin yahudawa da sauransu allah maɗaukakin sarki yake cewa laifukan nan da suke kamar yadda muka faɗi a ayar baya fai ma na ƙuduhin mithaqahum wa kufrihim bi ayatin lahi wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf da aka zo wannan mataki na cewa akwai at-taglif a cikin zukatansu sai Allah ya ce ai abu ma ya kai mataki na gaba bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya yi rufi kare kenan wannan at ya fi wancan menene wato at-taglif din kenan kuma ya fi al'iƙifal kuma ya fi ashad allah ya tsare mu sannan daga ciki allah maɗaukakin sarki a wata aya a cikin suratu muhammad yake cewa ula'ika alladhina qaba allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ula'ika humul ghafilun wannan aya a suratun nahali take allah maɗaukakin sarki yake cewa irin waɗannan kafirai da suka yi tsaurin kai suka irin umarnin allah maɗaukakin sarki to irin su ne waɗanda allah maɗaukakin sarki ya sanya rufi a cikin zukatansu ba su iya fahimtar gaskiya ba za su ji balle su bi sannan ba su jin gaskiya in an faɗi kunnensu suna da shi ga gaba nan amma ba su aiki da wannan wato kunnen su ji abin da ake so su ji sannan suna da ido ba su gani da wannan idan nasu gani na basira don makanta ba illa ba ce mutum in yi haƙuri shi kenan in dai zuciyar shi ba ta da makanta ya tsira fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukata suke makancewa ba ido ba Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum li jahannama kathiran min al-jinn wal ins walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum yake cewa haƙiƙa mun halicci wato wutar jahannama domin da dama daga cikin mutum da aljan mutane da aljanu Allah ya ce ya halicci wuta don su za a cika da su ba don komi ba saboda suna da zukata amma ba su fahimta za a yi ta wa'azi a yi ta kira amma ina zai zo ya wuce to irin masu wa'annan zukata masu wannan cututtuka ne da muka ambata cututtuka na rufe. sannan ga ido ba su gani da shi ga kunne ba su ji da shi Allah ɗaukin sarki cewa wannan kaman dabbobi ne kawai sun mafi dabbobi bata wa nan ba don kuma ba saboda dabbobi dama su ba a halicce su don su yi amfani da waɗannan gaɓɓai nasu gurin ji don su yi amfani da shi ba a cikin ire-iren su da za a ƙaddara cewa wata misali an yi mata wani umarni sai ka ga ta yi kuma ta bi wannan umarni din cikin ikon Allah haka kai ma din in kai kiwon wata dabba ka sabar da ita kan wani abu haka da sauransu sai ka ga tana yin abun da kake so da sauransu to amma irin waɗannan mutane wanda yake su asali an halicce su ne saboda su yi aiki da waɗannan gaɓɓe gurin bin Allah sai kasance sun ƙi kaga kenan sun maku dabba saboda dabba ta wani ɓangare suna da amfani suna iya amfani da wannan abun a lokacin da ya kamata in Allah misali ya sanyo musu wani ilhama kan wani abu zaka ga sun yi amma shi ko ɗan adam ya kashe ƙasa ya ce a'a to Allah ya tsare mu so shi ma ɗin wannan yana daga cikin alamomi na cewa an rufe wato zukatan wanda yake yana da ciwo na wannan zuciyar shi amma ya kasance bai bi hanya ta kokarin gyara ba shi kuma kwatankwacin wanda aka rufe zuciyar shi da irin wannan rufi dinnan na atabu'u malamai suke cewa wato babbar alama ta irin wannan shine za ka ga mutum duk inda aka ce maka wannan mummunan abu ne to shi a gurin shi kyakkyawan abu ne ba ma kawai kyakkyawan abu ba a'a ya mai da shi al'adan shi a yaushe aikatawa yake kuma yana aikatawa yana ganin cewa ya yi gwaninta zai iya ma ba mutane labari cewa ya yi kaza fa ya more ya yi kaza da sauransu wani za ka ga yana laifi amma bai kai wannan matakin ba za ga yana ma jin tsoron laifin da ya sai ka ga ya tuba to irin wa'annan ana musu fatan alheri to amma duk wanda yake laifi ya dawwama ya ci gaba to da ƙarshe zai ji kawai wannan laifi ya zama al'ada ya zama kamar riga ce ta kwalliya gare shi da sauransu saboda haka ba komi bane har labari ma zai dinga kuma zai dinga ma kira mutane zuwa gare shi kuma ya sauƙaƙa musu hanyar da za su kai zuwa gare ta wanda yake irin wannan to shine ma'abocin wato abu'u wanda aka yi mai rufi irin wannan rufi din Allah ya kiyaye mu a cikin zuciyar shi saboda haka malamai suke cewa waɗannan abubuwa don sun faru na wannan rufi da ake ambato duka ana sa rai cewa wato in mutum ya koma zuwa ga allah allah zai karbe shi saboda shi allah ba wai burin shi bane ya azabtar da bayan shi ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum saboda haka shi allah maɗaukakin sarki ba shi da damuwa abin da yake so kawai shine mu yi imani da shi kuma mu gode mushi da zarar mun yi haka muka tuba zuwa gare shi shi shikenan ba zai azabtar da mu ba ba shi da wata wato manufa na cewa ya azabtar da mu ba wannan shine burin shi ba yakan azabtar ne saboda sakamako ga wanda ya bin umarnin shi to sai mataki na gaba wanda yake shi kuma ya fi a tsanani wanda yake shine a malamai suke cewa bayan an samu rufi wancan da ya gabata a cikin zuciya ya kasance ba a samu alama na tuba ba da nadama daga waɗannan laifuka haka da sauransu to shi kenan sai zuciya ta kai wani mataki na gaba ta yadda babu wani abu da zai shiga kuma babu wani abu da zai fita a cikin zuciyar ba ta sanin ma menene yake faruwa misali mutum bai san abin da ma zai amfane shi ba na alheri duk zuciyar shi ya mai da ita kawai kamar dabba ne abin da yake so ya kawai shi ne zai yi wanda misali duk abin da yake so ya zuciyar shi ta raya mushi shikenan kawai ya zama mai bautar zuciyar shi kenan afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa aballahu Allahu ala ilmi kwatankwacin shi kenan wanda ya ɗau zuciyar shi kamar abin bautar shi umarnin da zai bi kawai shine abin da zuciyar shi ta ce yi kaza shi kenan sai ya aikata zuciyar ta ce kada ka yi kaza ba zai yi ba umarnin Allah sai zuciyar shi ta ce a'a kada ka yi wannan abin da Allah ya hana sai zuciyar ta ce mai yi kaza kuma sai ya aikata wannan abu Allah ya tsare mu wannan shine mataki na gaba saboda haka bayan nan kuma idan aka kai mataki na wannan al-khatmu din rufi kenan wanda Allah madaukakin sarki yake cewa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim Allah madaukakin sarki ya sanya wani irin rufi a cikin zukatan irin waɗannan mutane masu wato zuciya mai illa na rashin lafiya kenan wadda ta ɗau hanyar halaka ta yadda ba su wato neman zukatansu da alkhairi sharri a shi shine suke neman wa wannan zukatan nasu daga nan sai a samu mataki na al'igfal ma'ana a rafkanar da mutum ga baki daya mummunan rafkanarwa wanda ya fi wancan illa da muni allah maɗaukakin sarki yake ce mana wala to ɗaya man arfalna qalbahu an wata ba a hawahu wa kana amruhu furta Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam kada ka sake kar mu sake mu bi wanda aka rafkanar da zuciyar shi daga ambatan Allah sannan kuma ya bi son zuciyar shi ta gani zuciyar ba ta ambatan Allah ba ma ta son ambatan Allah ga baki ɗaya saboda tasirin laifuka da barna sannan kuma ya kasance duk da haka ya zo kuma ya dinga bin son zuciyar shi har ila yau yana yin barna fasikanci da sauran abubuwa munafunci da komai da komai yana nan a zuciya shi aka ce kada mu bi irin wannan al'amarin shi kuma ya kasance halaka a yaushe duk inda zaka ga irin wannan mai zuciya da aka rafkana za ga kawai cikin halaka yake a yaushe Allah yake mana kashe kashedi yake cewa to mu nisanci irin wannan mutum mai irin wannan zuciya Allah ya kare mu irin wannan zaka ga ba shi da wani jagora ba shi da wata madogara gurin abubuwan da zai aikata sannan ba shi da wata madogara ta bangaren addini da shari'a da ma koma menene kawai yana zaune haka kurin yadda ya ga dama a irin wannan lokacin sai ka ɗau misalin mutanen da suke ganin cewa su misali liberaliyun misali irin za su yi rayuwa kamar ba addini kawai bai kamata a ce wato addini yana yawa mutum da bai baibayi ba ya kamata mutum ya samu irin wato eh, freedom a yadda suke faɗi wato human right duk inda aka ce wannan abun addini ne sai su ce ai wannan ya takura wa 'yancin dan adam misali to irin wannan kawai wai suna so su yi rayuwa ne yadda su suka ga dama ba su so wani ya zo ya ce musu ga rayuwar da za su yi alhali ba su suka halicci kansu ba allah ne ya halicce su ya aiko annabawa da manzanni don su musu nuni ga yadda za su yi ibada ga kuma wato Eh, abubuwa manual a hannunsu wanda yake shine kwatankwacin littafai da Allah ya saukar alkur'ani mai girma wanda zai shiryar da su ya musu saiti a rayuwa suka ce a'a su kawai yadda suke so su yi su haka suke so su yi kaga wannan ba karamin zalunci ba ne wanda ka ganshi da irin wannan zaka tabbatar cewa zuciyar shi gaba ɗaya ta mutu saboda in ba yana amfani da zuciyar shi da kwakwalwar shi zai ga cewa da dama cikin abubuwan da kila yake amfani da su a yanzu irin su motoci da wayoyi yanzu da komai za ka ga cewa wanda ya yi wa'annan abubuwan ya kera su ya haɗo su da ɗan wani guide haka wani ɗan shiryarwa da wasu bayanai wanda za su maka wato za su taimaka maka gurin amfani da su wanda idan ka ƙi bin umarnin nan da aka abin nan shikenan za ka iya ɓata wannan abin da ka siya na mota ko waya da sauransu amma su suka ce a'a rayuwarsu su da kansu suke so kawai su shi yasa a yanzu za ka ga a irin waɗannan gurare da irin waɗannan ƙasashe da mutanen da suka tasirantu da irin waɗannan tunani za ka ga suna rayuwa ne kamar dabbobi sannan kuma za ka ga babu irin barna da fasadi da bai yawa a cikin irin waɗannan zamantakewa ba za ka ga cewa wannan abu ya yi muni kuma muna fatan allah ya kiyamu ga baki ɗaya to saboda haka wanda aka gafaltar da zuciyar shi aka rufe ta to shine yake irin wannan tunanin cewa shi ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da wani da zai ba shi umarni kawai yana rayuwar shi ne kowa ya yi rayuwar shi in ka duba tarihi irin su fir'auna da sauransu kawai ga baki daya sun ɗau rayuwarsu ne yadda suke so da sauran manyan arna haka da sauransu irin su mutanen annabi shu'aibu da sauransu aka zo ana musu wa'azi suke cewa qalu shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa suke cewa ai mu ba ma ma fahimtar me kake faɗi ya kai shu'aibu kuma kai mai rauni ne ma muke kallon ka kaga ba su fahimtar nan ai an rufe zuciyarsu kenan sannan a wata aya har ila yau suke cewa a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha shin wannan sallar da kake ya kai shu'aibu ita ce ke umartarka da cewa mu bar bauta abubuwan da iyayenmu ke bauta ko ko a cikin zuciyarmu ko kuma misali dukiyarmu kada mu yadda muke so da ita ma'ana ai su ba su gamsu ba ya kamata ya kasance kawai an kyale su sun yi abun da suke so da dukiyar da suke da shi alhali allah ne azurta su da wannan dukiya din kuma shine ya ce ga yadda za a yi da ita kuma ya ce su imani su bauta mishi shi kadai a'a sai suka manta kawai kamar su suka halicci kansu suke cewa ai kawai dukiyarsu da bautarsu yadda suka ga dama haka za su yi ba su yadda wani ya zo ya ce zai musu shishigi ba ga kenan irin waɗannan masu wannan tunani na cewa wato 'yanci human right misali su freedom su wani menene eh, eh, liberaliya haka da sauransu duk waɗannan su ne kakanninsu a gurinsu suka gada allah ya kiyaye mu su kuma waɗannan waɗannan mutane ne da an riga an gafaltar da zukatansu suna gani cewa kenan su kaman za su tsara kansu rayuwa yadda suke so ba tare da allah maɗaukin sarki ya ce su yi ba ko su bar kaza to wannan shine mataki na takwas wanda daga shi sai alkaswa ma'ana ƙeƙashewa da kuma mutuwar zuciya ana zuwa wannan mataki dama to shikenan zuciya ta riga ta tashi daga aiki ita ce wadda muka faɗi tun farko zukata na yahudawa da dai sauransu allah yake ce mana thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ma'ana zuciyar yahudawa ta kekashe ga baki ɗaya umarnin da ake ba su ka suka dinga kashe annabawa suka ƙi imani da manzanni suka ke imani da manzo sallallahu alaihi wasallam suka kashe annabi isa to allah maɗaukin sarki yake cewa waɗannan zuciyarsu ta kashe sannan zuciyar ta zama kamar wani dutse ne wanda yake kasan dutse ko yanzu a ce misali ruwa ya zo ya shiga ta ciki ina zai iya bi ba zai yiwu ba in ka zuba ya dai ko ya bi ta gefe ya zube to kamar wa'azi da ake musu kenan ba zai taba amfani ba ba za a samu wata hanya da wannan wa'azin zai shiga cikin zuciyarsu ya yi tasiri ba allah ya kiyaye mu saboda haka yan uwa waɗannan matakai da muka ambata guda takwas su ne matakai ɗaya bayan ɗaya da zuciya take bi ta kansu kafin ta kai ga mutuwa wanda yake a kowane mataki abin da ake so shine kada mu sake mu kai mataki na biyu ko na uku ko na hudu balle mu kai na tara don aka kai wannan to mutuwar zuciyan ne a takaice su ne arran tsatsa akwai al'ikinan akwai a taglif akwai al'ikufal akwai ashaddu akwai a tabuu akwai al akwai al'ikufal sannan sai kaswa muna fatan Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ikon sufantuwa da ayyuka na kwarai da za su raya zukatanmu ya kasance mun kubuta daga waɗannan cututtuka na zukata wanda yake suna halakar da mutane kuma sakamakon lokaci da aka ɗebo wannan shiri ya kawo jiki ina gani a nan ya kamata mu ɗan dasa aya mu naɗe tabarma wannan wato darasi namu sai lokaci na gaba in allah su ya yarda za mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wadanda kyautatu aikin zuciya wadanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi ta gurbata da jiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata da jiki ya gurbata gaba ɗai